karatu kana ji eh, dokta abin da yafi yanzu na farko dai karanta da yara ga fa halin da ake mun ba Allah tsarin da muke kansa ba tsarin Allah ne ba sannan za ka ga kaman ba zai auku a gidanka ba to in Allah ya maka tsaure sai ka gani inda rabon ka gani sai ga ya faru ka ko ni dan uwanka kaga yadda aka yi masa don yanzu irin wa'annan ni yanzu da zan zauna zuwa magariba ina ba ku labari irin wa'annan wanda an yi ne a hannuna a gabana zan iya kawo sama da ɗari kowanne su kamar yadda nake da kai yanzu kaga me naka ban sani ba na hakika ban da na sirri da zan ba da labari mu kaga ana ne kaji kaji kaji ga yadda ta so ga yadda akai kaza ga yadda akai kaza ga yadda akai kaza ba zan bari ka shiga riskin na kallo ba sai dai ka riga ka shiga ka ga ta ido sai dai ta kokarin kabewa in tare ta nan in zai taro in tare ta can ina matsa ce ce kaga wani tsohon banza ya zo ya shiga baba babanmu ke duk babu komai matakai jama'a su san halin da suke ciki yanzu in za ka tashi ka yi aiki kafin ka mutu ka tashi ka yi aiki wannan duniya da muke ginawa aikin banza ne wayannan ƴaƴa maza mata da muke gina su in ka lura ba su da fuskar addini iyakacin su yi magana da baki addini sallah wannan sai ka tashi mutumin da sai ka ce tashi kai sallah ba kwa rige rige zuwa masallaci na gwada da ce masa na takaful nan na ce to ai mu yi takaful sai na fa wannan kai kaza wannan kaza wannan kaza ni na ganin na abun bijinta to ni ma da yake ba dan Allah da abun ba sai na ce to eh, ina koyarwa ce to yanzu ka gani na je na biya maka kuɗin takaful na biya maka ce ah, ba dan Allah kai ba me ya kake zo kana gaya mana ka daina yi <laughs> na ce mm, ai sun ta na bari kuma na bari ya na daina na ina biya ma ne saboda ka gani ka katsi biyan da kanka kila wata rana ni ma zaka ɗauka ka biya min bayan na mutu kila za ka yi kaza kawai abin da zai fito da bakin su ce ba dan Allah kake ba to ka ci gaba da yalla zai baka ladan ka ko ba dan Allah kake ba zai ka bari sai ya ce to na bari ban san ne ba kwa gwada wa ina abubuwa malam Mustafa eh To, ni fa ina magana da kai fa ina daukan darasi ne da kai. Duk abin da ka gudanar a gaba da ina dauka shi cikin darussa. To, to tsaya iya na kaga wannan kaga yadda kai ina kaga ta hawa wadatar. Na hudu, yushtaratu لصحة الاستثنائي أن شرطي إيه؟ وجه إنغان تنتوغة شوى أن ينطق الحالف أنهم ما يرنطوا أن يفرط بالاستثنائي بإن شاء الله جهرت أو ينطق به سرا بحركة اللسان أما بعد فراغه من المحلوف عليه بلا فصل ولكن النطق بالاستثناء فرتا توغا والناصر لا ينفع الحالف في ثلاثة أمور عند سرين عند السحنون وأسبق وابن المواز وهي إذا حلف في حق وجب عليه to إن أسر يبا أبو ba نبيو أو في شرط في نكاهه Shima dole sai ya furta, a na uku haufi a ƙaddi bai yi. Yannan haza hil ɗaya shi ne izina, ala ni muhallifi fili ah, muhallafi. da kan niyyar wanda ya zan tsar da shi ɗin ne, inda talasa Wanda ka yi wa alƙawarin ka rantsi ne akan za ka yi masa wannan abin? Wuhu la yarda dasa sana'a iska ga ba zai yarda da taugacewarsa ba. خلافا لابن القاسم في العتبية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لنا لم يحنس كفاه إيه.